daga nan tehran radio voh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وبارك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 sai kuma shirin nan na amsoshin fiƙihu sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin namu na wannan lokaci zai kasance jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu sai a gya zama da mu a saurari labarin duniya ta da Tahir Amin Raji. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. su. iran ta sake aikewa da jirgin ruwa dauke da makamashi zuwa kasar venezuela majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa haramci kasar isra'ila ta rusa gidajen falastinawa kusan 100 a cikin makonni biyu da suka gabata a kasar lebanon kuma jibran basil ya ce babu gwamnati matukar shugaban kasa bai amince ba yanzu kuma ga cikakkun labaran cibiyar da ke bibiyar kai kawon jiragen ruwa a duniya ta ba da sanarwa a kan shafinta na twitter kan cewa iran ta sake aikewa da jirgin ruwa dauki da makamashi zuwa kasar venezuela sanarwar ta kunci cewa man da iran din ta aiki zuwa yankin e1 palito da ke kasar venezuela ya kai lita miliyan 44 wanda shine karo na uku da iran take aikewa da jiragen ruwa zuwa kasar venezuela dauke da makamashi a ranar 24 ga watan man shekara ta 2020 ne iran din ta fara aikewa da man fetur zuwa kasar venezuela a ƙarƙashin rakiyar jiragen ruwa na yaƙi na ƙasar ta venezuela jirgin ruwa na biyu ɗauke da makamashi na iran zuwa ƙasar ta venezuela ya tafi ƙasar ne a ranar 25 ga watan mayu na shekara ta 2020 majalisar ɗinkin duniya ta hanyar hukuma mai kula da ayyukan agaji ta sanar da cewa a cikin makonni biyu kadai isra'ila haramtacce ƙasar isra'ila ta rusa gidajen falasinawa 90 ta kuma tarwatsa mutane 146 daga cikinsu wannan ya faru ne dai a cikin yankunan yammacin kogin jordan da kuma gabacin birnin kudus rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar bayan makonni biyu da faruwan hakan ne ya bayyana cewa an yi wa falasdina wannan ta'annati ne a cikin wannan wata ta fabrairu da muke ciki a ranaku uku da takwas ga watan garuruwan da yahudawan sayoniyan suka rusa gidajensu su hada da hamsa al-bukai sai kuma kudancin al-khalil da ummul khair da kuma harbet tawamin akwai ƙananan yara 83 wanda lamarin ya shafa kamar yadda rahoton ya ambata rushe gidajen falasinawa da mayar da su yan gudun hijira dai wani abu ne da ya zama ruwan dare wanda yahudawan sayoniya suke yi a kowace rana shugaban jam'iyyar national free movement wacce kuma take cikin gamayyar jam'iyyun ƙasar da ake kira lebanon mai ƙarfi jibran basil ya bayyana cewa ba zai yiwu a kafa gwamnati a ƙasar lebanon ba sai tare da amincewar shugaban ƙasa michel awun jaridar annashir ta ƙasar lebanon ta nakalto basil yana faɗar haka a jiya ladi ya kuma ƙara da cewa kowa yana son a kafa gwamnati da gaggawa a ƙasar lebanon amma wannan alhakin ya rata ne a kan wuyar firayim ministan ƙasar sadil hariri da kuma shugaba michel aoun wanda ya kamata su warware matsalolin da suka hana gwamnatin kafuwa wa'anda suka hada da yadda gwamnatin kasar za ta kasance yawan ministoci da kuma rabon ma'aikatu a tsakanin ministocin basil ya kara da cewa dole ne sadil hariri ya amince kan cewa gabatar da gyara a kundin tsarin mulkin kasar na majalisar dokokin kasar ne sannan kafa gwamnati kuma na bangaren zartarwa ne tun cikin watan oktoban shekarar da ta gabata ce dai aka ba wa sadil hariri damar kafa gwamnati amma ya kasa yin hakan saboda sabani tsakaninsa da shugaban ƙasa a kan wasu al'amura masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar lafiya ta kasar italiya ta sanar da cewa a cikin kwana guda rak cutar corona wacce ta sake dawowa ta ci rayuka mutane 232 a yayin da adadin wa'anda suka kamu da cutar a yini guda ya kai 13,453 har ila yau sanarwar ta kara da cewa ya zuwa yanzu jimillar wa'anda suka kamu da cutar tun bayyana ta tun farkon bullanta sun kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas da dubu tara da ɗari biyu da arba'in da shida sannan wa'anda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar kuma sun kai dubu casa'in da biyar da ɗari da ɗari bakwai da sha takwas kasar italiya dai tana daga cikin kasashen turai wanda cutar ta covid-19 ta fi yi wa illa da ma duniya gaba daya a fagen wasanni kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gianni infantino ya kaddamar da shirin kafa makaranta ta bayar da horon kwallon kafa tare da shugaban kasar demokuraɗiyar congo felix tsakedi wanda shine shugaban riko na tarayyar afirka infantino ya bayyana cewa mun kaddamar da makarantar a nan kasar demokuraɗiyar congo wacce kuma za ta kafa kwatankwacinta a faɗin nahiyar afirka domin wajibi ne karatu da ƙwallon kafa tafi kafaɗa da kafaɗa a nashi bangare ministan wasanni na ƙasar demokuraɗiyar congo amos mbayo ya ce dama muna da matsaloli da muke fuskanta ta fuskar wasanni amma ga shi fifa ta ba mu dama don samar da 'yan wasa masu kuzari za mu yi kokari mu yi amfani da wannan damar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai ku gya zama domin ku ji shirin naku mai farin jini wato muryoyin masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh gidan radio voh ta yar mai magana na kusurajo abdullahi daga nan ga kasar gambia to yan uwa ta nigerian yau dai mun sa idanu muna kallon ku Allah ya zaba mana kuma abin da ya fi zama alkhairi a kanmu zaba Allah wane zaɓin mu eh, duk wanda Allah ya tabbatar muna to sai a haɗu a rungumi juna a haɗa ƙasa wanda bai samu ba shi haƙuri Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa Radio ta Iran mai magana Ibrahim dan Fulani yari mai Arsenal da ke garmar hukumar Wurji a nan jihar Bauchin Najeriya ah, ina kira ga hukumar zaben Niger a ah, wato seni da shugaban hukumar da ya ji tsoron allah ya gudanar da a sakamakon zaɓe mai kyau domin kada ya bi son zuciya ko kuma ra'ayin wani ɗan siyasa ko kuma ya bi kuɗi ya tsaya bil haƙƙi da gaskiya ya bayyana sakamakon zaɓe ingantacce a duba da yadda a wasu ƙasashe sakamakon zaɓen yake tare da hankali bayan sakamakon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na rediyon muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Mamman Sani sani na nipokari maradi jamhuriyar nijar wanda yanzu nake zamani a birnin Agadez dangane da al'amura wanda suka shafi zaben nijar ra'ayi na zan bayyana akai shine eh duk kan matasa su haɗa kansu wuri guda domin ci gaban ƙasar mu ta Nijar duk wanda Allah ya ba wanka mulki dan ƙasar mu kuma shine zaɓin da muka yi ta'adda da yi kenan mu yi hakuri mu yi addu'a kuma shi Allah ya sa ya aiki na gari nagode sashen Hausa suna na Mamman Sani ne Bokare Marajin Kurin Jiran da zamu ke zamani a Birnin Agadez Assalamu alaikum muryar musulunci POH to ya kamata a mai da hankali samun zaman lafiya duk wanda Allah ya ba a cikin wannan dan ƙasa ne kowanne a bi shi Allah Allah haka ya bada tun da aka yi ta addu'ar wannan Allah ba mu shugabanni masu tsoron Allah kuma masu taimaka talakawa duka an yi addu'a Allah ka zaba mana nagari to sai a jira a ga zabin ubangiji duk wanda ya bada bihi suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura na kira kai nan garkin daura a tarihin Nigeria sai an jima sashen Hausa na biyu OHET da ke birnin Tahiran barkan ku da warhaka suna na Sanusi Madatai daga da magaran jamhuriyar Nijar godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki subhanahu subhanahu wa ta'ala je gwada mana ranar zaɓe lahiya muka yi muka kare lahiya sai yan kurakure da ba a rasa ba mun yi zaɓe a nan jihar mata da magaram lahiya mun kare shi lahiya ko muna fatan a dukkan jihohin ƙasar Nijar da ma gundumomi da ma ƙauyuka an yi zaɓen na lafiya an kammala shi lahiya muna fatan Allah ubangiji ya sauya mu shugaba mafi alkhairi na gode sashen Hausa na BOH ku tashi lahiya sunana Sanusi Madatai daga da magaram jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zaɓe dai an ana sa rana yau dai karshen shi kenan allah ubangiji ya sa abin da kuka zaba a baku kayan ku ji allah ubangiji ya mana zabi na alheri zabin nan na allah shine namu allah ubangiji ya kara haɗa kawunan mu allah ba mu zaman lafiya na ku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi radio hausa tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ilyas frezi ne na kulabar a yanzu ci agadis jamhuriyar nijar alhamdulillah muna ma allah godiya godiya da Allah ya kama wannan lokaci kuma zaɓe alhamdulillah yana gudana cikin lafiya da aminci kirana ga hukumar zaɓe ya kamata su tsaya adalcin nan da suke kokarin kwatanta shi su tsaya su ga abin da 'yan ƙasa suka zaɓa adalci ya yi aiki. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaram Zandar 'yan Nijar kamar yadda muka tsaya muka yi zaben nan cikin kwanciyar hankali Ubangiji Allah sa mu yi shi lahiya kuma mu kare lahiya kuma Ubangiji Allah ba mu sakamako na gaskiya na tsakani da Allah. Mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaram Zandar. Assalamu Assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani Ward shugaban kungiyar Dalkairi muka zo rashin jihar Bauchi. Hakika sashe wasu dalibai a jihar Neja da yan bindiga suka yi wani abun turne da kuma Allah wode. muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da jami'an tsaro ya kamata su gaggauta kawo karshen waɗannan 'yan ta'adda da suke shi gaba da shin su babu babbaka muna addu'ar Allah ya kubutar da waɗannan ɗalibai da aka sashe sunana kadora digaga dan fulani ward shugaban kungiyar dalkairi muka zo rashin jihar Baushin Najeriya. salamu alaikum a To muna magana akan kwamitin tsaro na Nijar da ya cike zargi yana hargaba barkewar tashin hankali bayan zaɓe to insha Allah ba abin da zai faru in Allah ya so ya yarda muna adda muna kira kuma da yan uwanmu yan ƙasa baki daya a haɗa kai duk wanda ya ci duk ɗaya ne allah ba mu zaman lafiya da magana mamman da dauda da magana to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya kuma ga shirin nan na amsoshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu bata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha Allahu za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan ban Allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai ya kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alkibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙaza'i wato ta zama ramuwa to ashe kenan dan ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka wato lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance baka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla din nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani kokarin ka ka gano ina ne kibla ko da kuwa alkiblan nan in daga karshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya saurar wa mutum na yayi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah din sannan yana ya shiga cikin sallah din ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah din. to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah din wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alkibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alkibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alkibla din nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin wurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fai kokarin gano alƙiblar nan ba gano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka za ka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ban Allah ya kawo to wannan amsa ɗin kenan a dunkule insha Allahu to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a wurarenmu a ƙauyuka a gurarenmu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙol mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fikihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin a bishiya ce a gurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa haƙƙinka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari din da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangoro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi din na mai shigewa shine zaka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ce za ka iya ci kadin din fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro anan a ai ga bishiyar dabino anan bari in dauka an danci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari in je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari in je in ci a wannan ba ka da hakkin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gaban ka, to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na nakasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta daukan wani abu suna jifan bishiyan suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka koshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a dauka kar ka dauka ka tafi da shi wannan shine ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke sun masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abun mutane ka shige kar ka shiga ciki to waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tun da lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da barin su za mu yi amfani da waɗannan to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai ya bar wasu bangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan ya kenan cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar din ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su akan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba bashi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shine sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma kimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yakinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadunmu na yau da gobe. to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci zamu mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad za mu karkare da shirin afirka a yau wanda maimacin shirin ne da kuka ji a jiya Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma suke wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar shirin namu na yau da allah dai zai mayar da hankali ne baki daya akan zaben shugaban kasa zagaye na biyu a jamhuriyar nijar wanda kuma wannan lahadin ce ranar gudanar da wannan zabe tsakanin 'yan takara waɗanda suka zo na ɗaya da na biyu a zaɓe zagaye na farko da aka gudanar a cikin watan disamban da ya gabata inda 'yan rahoton mu za su kasance tare da mu domin yi mana tsokaci akan yanayin da ake ciki dangane da zaben sai a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci gamar gabatarwa da yardar allah to madalla kamar yadda muka riga muka ambata kan cewa shirin namu na yau da zai mayar da hankali ne akan zaben shugaban kasa zagaye na biyu a jamhuriyar nijar inda aka kara tsakanin manyan 'yan takara guda biyu wato malam bazu muhammad da kuma alhaji mamman usman wanda kuma zaben ya gudana ne kamar yadda aka riga aka saba yi tsakanin 'yan takara guda biyu wanda ya zo na ɗaya da kuma na biyu a zaɓe zagaye na farko domin jin halin da ake ciki dangane da zaben za mu ji ta bakin 'yan rahotonmu daga jihohi daban-daban na jamhuriyar ta nijar da kuma za mu fara ne da jin ta bakin umar sani daga jihar agadas da zai mana bita akan halin da ake ciki umaru a gare ka mutum 250 da 'yan kai ne waɗanda suka yi cancanci kada kura'a suka je rumfunan zaben don kada kuri'unsu a wannan ranar ta a jihar agadas lahirin rumfunan zaɓe sama da dubu ɗaya da bakwai da jihar ta kunsa sun buɗe ne da ɗan gajeren latti mai nasaba da watakila da lalacewar motoci wajen isar da kayayyakin in ji shugaban hukumar zaɓe ta jiha zaben na gudana ne a gaban ɗumbin masu sa ido a ciki da wajen ƙasar ta nijar ƙasa da yadda aka gani a zagayen farko zaben shugaban ƙasar na wannan karo. taron bai sami hitowar jama'a sosai har zuwa rabawar rana lamarin da mashara'anta da kuma 'yan siyasar na da nasaba da nisan da 'yan takarar ya yi matalakawa sabanin zaben ƙananan hukumomi da kuma 'yan majalisar dokoki a wani abu da ya saba ma al'ada cinikayyar kuri'u da aka saba gani a zaɓuka da dama da suka gabata a ƙasar ta Nijar bai mamaye wannan zaben ba har zuwa rabawa rana ko da yake 'yan magana kan ce bai kamata a yaba wa 'yan kuturu sai ya shekar da yatsu wani batun na daban wasu daga cikin masu zaɓe da ba su yi rajistan sunayensu a yankin da zaben ya riske su sun yi korafi kan rashin basu damar kada nasu kuru'un sai dai masu shirya zaben sun ce kudiri ne na kundin zaben ya da haka wasu rahotanni a baya-bayan nan na nuna cewar hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi nasarar gano wasu takardun bogi da aka so a yi amfani da su a yankin da baga na agadas da kuma wasu yankuna na ƙananan hukumomi a jihar doso zaben zagaye na biyu ana karawa ne tsakanin muhammad usman tsohon shugaban kasar ta nijar wanda gungun kabban banta yan ke marawa baya da kuma muhammad bazum na jam'iyyar pnds tarayya da ke samun goyon bayan gungun bazum yan da misalin karfe tara na yammaci yau ne ake sa rufe rufunan zaben a lahirin kasar ta nijar to daga jihar agres kuma bari mu nufi jihar zindar inda musa malam sile yake tare da mu musa a gare ka kamar sauran sassa daban-daban na kasar jamhuriyar niger a jihar da magaran ma dai ana iya cewa zaben na shugaban kasa zagaye na biyu yana gudana cikin tsanaki ba tare da wata matsala ba da za ta iya hana zaben ko kuma cikas ga zaben kuma ana iya cewa dai an buɗe rumfunan zaɓe a kan lokaci duk da ma wasu daga cikin mazaɓin jama'a ba su halarta ba sosai da safe sai daga bisani jama'ar suka ringa fitowa to sai dai ga dukkanin alamu guraren rumfunan zaben da dama ne dai da na zagaya na cikin birnin da magaram ana iya cewa dai kiran da aka ringa yi wa 'yan siyasa da kuma ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙungiyar farar hula suka ringa yi ya samu karbuwa sai dai ɗan abin da ba a rasa ba ta sayan ƙuri'u da kuma 'yan siyasa na kona ɓangare suke jibgewa a rumfunan zaben wasu suna sa ido domin su nasa su raka su tsare wasu kuma suna jira su samu hanyar da za su yi hali irin na bera kamar yadda ɗan takarar jam'iyyar rdr canji muhammad usman da ya yi zaɓe a makarantar suez barma mustapha a mazaɓa mai lamba sattin a lokacin da yake ganawa da 'yan jaridu ya koka game da zaben da ya gabata na cewa idan dai hakan ta faru a wannan zagaye na biyu ba za su taɓa yarda ba da su da magoya bayan su a daidai lokacin da ɗayan ɗan takarar na jam'iyyar pnds tarayya bazoum muhammed da ya gudanar da nashi zaɓe a babban birnin yame wanda kuma magoya bayan nashi a birnin da magaram suke kira ga takwarorin nasu na jam'iyyun kawance da su kansu 'yan jam'iyyar ta pnds tarayya da su huto su yi zaɓe wanda shine zai ba su dama su kai ga gaci na cima gurin da suka sa a gaba To daga zindar bari mu nufi jihar Maradi inda Abdulhadi Musa yana tare da mu daga jihar ta Maradi domin yi mana bita a kan wannan zaɓe. Abdulhadi gare ka. To kamar sauran jihohi takwas na ƙasa dai a Nijar yau ne ita ma jihar Maradi ta buɗe runhunan zaɓenta a daidai ƙarfe tara na safe. inda gwamnan jihar maradi zakar umaru shine ya buɗe wannan zaɓe daga bisani al'umma suka biyo baya zaben da ke hada 'yan takara guda biyu bazum muhammad na jam'iyyar pnds tarayya da muhammad usman na rdr canji gabaki ɗaya dai al'ummar jihar maradi mutane miliyon ɗaya ne da dubu ɗari hudu saba'in da uku da ɗari tara da tamanin da shida ke kada ƙuri'unsu a runhunan zaɓe fiye da dubu hudu kawo yanzu dai babu wata matsala zaben na gudana lami lafiya a bangaren kayan aiki a kowace mazaɓa da muka ziyarta an tanadi kayan aiki isashi domin ganin an gudanar da wannan zaɓe ba tare da matsala ba sai bangaren tsaro a nan ma kusan kowace mazaɓa da muka ziyarta an samar da jami'an tsaro domin al'umma su gudanar da zaben su ba tare da wani hargitsi ba yayin da masu sa idanu ke sa idanu a runhuna daban-daban na zaɓuɓɓuka to sai dai wani abu da muka yi la'akari da shi shine yawancin masu zuwa zaɓen 'ya'ya mata ne da matasa domin maginanta lattizawa ba su cika yawan zuwa wannan zaɓe ba da muka tambaye su dalili sun tabbatar da cewa sun gaji da zaɓen tura motar siyasa ta tashi ta bar su da kura wani abu kuma da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta so da shi a bana shine masu tahiya zaɓe su kiyaye da matakan kariya daga wannan cuta ta coronavirus amma mafi yawancin al'umma ba sa aiki da waɗannan matakai na yaƙi da cutar coronavirus sa tazara tsakanin al'umma wanke hannuwa da ruwa da sabulu ko kuma saka takunkumi maganar sayan ƙuri'u a wannan zaɓe karo na biyu a jihar maradi 'yan siyasa sun koma dabra cikin unguwanni suna ta yi amma a hakikanin gaskiya al'umma musamman 'ya'ya mata da matasa da waɗansu ɗaiɗaikun mutane magidanta na ta tururuwa don zaben shugaban ƙasa wanda zai yi tsawon shekaru biyar yana jagorancin jamhuriyar Nijar kuma yawancin masu zaben da muka yi hira da su sun fara bayyana abin da suke bukata ga sabon shugaban ƙasa da ya hau karagan mulki musamman bunƙasa harkokin tsaron al'umma da dukiyoyinsu da kuma tabbatar da tsaro a fadin ƙasa ƙasa baki ɗaya bunƙasa ilimi da ake ganin yana taɓarɓarewa a jamhuriyar Nijar, inganta kiwon lafiyar al'umma, samar ma matasa da ayyukan yi da tallafa ma 'ya'ya mata da kuma rage talauci a cikin al'umma. Yawancin ruhunan zaben jihar Maraɗi dai za su rahewa ne a daidai karhe bakwai zuwa bakwai da rabi na magaruba. To a ɗaya ɓangaren kuma Abdulhadi Musa ɗin ya je ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaɓe a lokacin da suke cikin rumfunan zaben a jihar ta maradi ga dai malami na farko da ya fara jin ta bakinsa dan juma dan kus na ya zabe ga hannu to ya kaji da wannan zabe a zabe alhamdulillah mun mara alhamdulillah wallahi ba wani abu zabe Allah in Allah ya shi kuma muna ga mutane waje a zo a yi zabe ba wani tashi hankali ko mun ci kawai wanda ya zo ya gwada wani abin ce gumi tun mutum kana roƙo Allah Allah za mu abin da ya zama alheri kenan kuma ina kai na tashi hankali kenan kuma ka zo ka yi zaben ka ka tahe ka eh, hmm. me kake jira da sabon shugaban kasa wanda ka zaba eh, abin da nake jira da shi ubangiji Allah ba shi sa ya zo kuma ya samu likita da aikan da za a mun maradi kuma a yi musu kuma likita a kula da likita da yara wajen lakwal muna son duk wannan abin gwamnati ta kula da su haka dai muke fata ga Allah lanci da ku an yi zaben koko a Najeriya. Eh suna na Abdulauli. Ga na tarro ku nan ne yaron zaɓe. Me ya kawo ku? Zaɓe na zoyi kuma na yi zaɓe wanda nake so na zaɓa. Eh sai fatan Allah tabbatar mu da alheri. Ni kuke jira da sabon shugaban ƙasa wanda kuka zaɓa? Yawwa fatan da muke gare shi ya neman mu ilimi da lahiya da ci gaban ƙasa. Eh, da noma ci gaban ƙasa ba. To me fatan ku akan yin wannan zaɓe lahiya a ƙare shi lahiya? Yau muna fata duk wanda ya zo ya zaɓe Allah mai da shi gidan shi lahiya a yi a ƙare lahiya eh muna fatan haka ne insha Allah. Tsohuwa na gan ku yaron wajabi me ya kawo ku tsohuwa? Dan mu zaɓa abin da rai ke so. Ya an samu a yi zaɓen? Allah ne mai zaɓe. Ya kuka yadda zaɓen ke gudana? Lahiya lau mu dai da muka lahiya lau ne. kuma Allah ba mu alheri Allah ba da canji na alheri eh, mi kuke bukata da sabon shugaban kasa wanda kuka zaba mi kuke jira da shi mi kuke bukata ya muku muna mashi fata alheri kuma ya taimaka ya taimaka ma ko Allah ba mai rabo sa'a bangaren ilimi akwai wani abu da kuke bukata da sabon shugaban kasa ya kamata ya yi muna fata Allah ba mu abin da ya ba mu abin da za a ci ya rika ƙasa da albarka da imani ci amana ai riko na alheri eh sai da su jaura amana da suka Allah ba su iko su ma su yi haka nan yanda su kunta da suka Allah ba su iko yanda tanja ya shi ma Allah ba shi iko mamu haka nan ya yi adalci ai adalci latila ga na gan kurun zabe me ya kawo ku lo zabe kawo na na ban kasa ya an yi zaben insha Allah na zabe ya kuka ga yadda zaben ki gudana. A zabe alhamdulillah. ke wata ubangiji Allah sa a ƙarshe lafiya. To mi kuke jira ga sabon shugaban kasa da kuka zaba? To mu a mulkin so gari wanda muka zaba ubangiji Allah sa mu aiki. Talaka su yi daɗi kwarai gaske. Arziki na ƙasa ya dawo. Talaka ya yi daɗi. Ya ce hagar da aka yi. Da aka zabe lafiya. to don ne ma kawo karshen shirin namu na wannan lokaci ganin cewa lokacin da muke da sha daga ya riske mu sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman ya rahoton mu da sa kasance tare da mu Umar Sani daga jihar Agadas da kuma Musa Malam Sule daga birnin Damagaram sai kuma Abdulhadi Musa daga birnin Maradi ni Abdullahi Salihu Katsina dan jagorancin gamar gabatar da shirin kin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to madalla masu hari sai ga zama domin a ji shirinmu na gaba wato duniyarmu a yau ai sauraro lafiya duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana a ɓangarori na siyasa da batutuwa na tsaro da dai sauransu inda a yau ma da Allah shirin namu zai dubi ne akan batun halin da ake ciki dangane da wa'adin da ƙasar Iran ta bayar ga hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA e dangane da dakatar da bayar da haɗin kai da iran ɗin take yi ga hukumar dangane da wasu ayyuka na bazata da take gudanarwa a wasu cibiyoyin nukiliya na ƙasar dangane da wannan batu da da allah za mu dubi domin jan matsayar iran dangane da hakan da kuma yadda ita hukumar makamashin nukiliya ta duniya take ɗaukar matakai na ganin cewa an samu fahimtar juna da daidaito a tsakaninta tare da ƙasar ta iran wannan dai shine abinda shirin zai dubi a kansa da yardar allah sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da kasar iran ta bayyana cewa bangaren da suka rataba hannu a kan yarjejeniyar nukiliya musamman ma dai bangaren tarayyar turai kuma amurka wadda ma ta fice daga cikin yarjejeniyar baki daya suna yin tahiyar hawainiya wajen aiwatar da dukkanin abubuwa da wannan yarjejeniya ta kunsa wannan ya sa iran ɗin ta ɗauki wasu matakai na ganin cewa ta fuskanci lamarin ta yadda batun ba zai cutar da ita ba ta fuskacin ayyukanta na nukiliya iran ɗin ta ɗauki matakai dake-dake tun bayan da amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya a cikin shekara ta 2018 inda tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ne ya fitar da amurka daga cikin wannan yarjejeniya kamar yadda ya alkawalin yin hakan tun lokacin yakin neman zaɓe inda ya bayyana cewa ba zai kasance a cikin wannan yarjejeniya ba kamar da kuma ya sha alwashin cewa zai mayar da dukkanin takunkumai da aka dauke wa iran bayan cimma wannan yarjejeniya kamar dai da yarjejeniya ta kunsa wanda kuma abin da ya faru kenan to sai dai a nata bangaren iran din tun daga wancan lokaci ta ɗauki matakai na tabbatar da cewa dukkanin matakan da amurka ta ɗauka ba su cutar da ita ba ta fuskacin ayyukanta na makamashin nukiliya da sauran harkoki na kasuwanci da ma tattalin arziki daga cikin irin matakan da iran din ta dauka har da jingina yin aiki da wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya da aka wa tsakaninta da manyan kasashen duniya kamar da wasu bangaren yarjejeniyar suka yarje wa iran din da ta yi haka matukar da wani bangare na wannan yarjejeniya bai aiki da ita ba kamar yadda aka rattaba hannu a kanta wanda kuma iran din ta ɗauki matakai kimanin guda hudu zuwa biyar tun bayan da ta fara ɗaukar matakai bayan ficewar ƙasar amurka ɗaukar matakan ta iran ɗin ta yi ya zo ne bayan da ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai waɗanda suka lamuncewa iran din cewa za su ci gaba da aiwatar da wasu shirye-shirye waɗanda za su taimaka ma iran ɗin ta yadda takunkuman amurkan ba za su yi tasiri akan harkokinta na tattalin arziki da cinikayya da kuma kasuwanci da sauran kasashen duniya ba wanda kuma kasashen tarayyar turai din ba su yi aiki da ko ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗaukar wa iran din alkawali a kansa ba wanda kuma shine babban abin da ya sanya iran din ta ɗauki waɗannan matakai domin tabbatar da cewa ta fuskanci waɗannan ƙasashe tare da mayar musu da martani ta hanyar jingina yin aiki da wasu ɓangarorin yarjejeniyar kamar yadda aka rataba hannu a kanta. daga lokacin da kasar ta iran ta fara daukar irin waɗannan matakai gwamnatin kasar amurka ƙarƙashin shugabancin tsohon shugaban kasar donald trump ta buƙaci a sake rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniya tare da iran ɗin akan shirin nata na makamashin nukiliya inda amurka ta gidda wasu sharaɗa waɗanda ala tilas iran ta bi su matuƙar dai tana buƙatar amurka ta dawo cikin yarjejeniyar daga ciki har da saka batun makamai masu lizami na ƙasar iran a cikin wannan yarjejeniya baya ga kuma a shigar da wasu kasashe na yankin musamman ma kasar saudiya ta zama bangare na wannan yarjejeniya kamar sauran manyan kasashe na duniya waɗanda suka rattaba hannu a kanta dukkanin waɗannan sharaɗa waɗanda gwamnatin donald trump ta kafa wa iran a wancan lokaci iran ɗin ta yi watsi da su baki ɗaya inda ta bayyana cewa yarjejeniyar nukiliya wadda aka rattaba hannu a kanta a cikin shekara ta 2015 ba wata yarjejeniya ce wadda sa a sake rubuta ta ba domin kuwa dukkanin abubuwan da suke cikin wannan yarjejeniyar sana nan abinda ake bukata kawai shine aiki dangane da batun makamai masu lizami kuwa iran ta bayyana cewa wannan haƙƙi ne da take da shi wanda dokoki na ƙasa da ƙasa suka yarje mata kan ta mallaki makamai na kare kanta kamar yadda kowace ƙasa ta duniya take da haƙƙin yin hakan wanda kuma babu wata ƙasa ta duniya wadda za ta amince a gindaya mata wasu sharuɗa dangane da makamanta na kariya dangane da batun shigar ƙasar saudiya a cikin bangarorin da suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya iran ta bayyana cewa tun farko kasar saudiya ba ta daga cikin bangarori na wannan yarjejeniya akan haka saka ta a cikin wannan batu ya saba wa ita kanta yarjejeniyar saboda haka batun saudiya batu ne wanda ya shafi yankin gabas da tsakiya saboda haka iran a shirye take ta tattauna tare da saudiya akan batutuwa waɗanda suka shafi yankin gabas ta tsakiya yadda za a tabbatar da tsaro da kuma ci gaba na kasashen wannan yanki. amma batun da ya shafi makamashin nukiliya batu ne wanda ya shafi manyan kasashen duniya da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya gami da majalisar ɗinkin duniya sai dai wani batu wanda ya ɗauki hankula shine tun lokacin da yake yakin neman zaɓe sabon shugaban kasar ta amurka joe biden ya yi ta nanata cewa da zaran ya lashe zaɓen shugaban kasar ta amurka to tabbas zai dawo cikin wannan yarjejeniya wadda aka rataba hannu tare da kasar iran to amma bayan da ya shiga fadar white house joe biden ya canza kalamansa inda ya kawo sharɗa irin waɗanda donald trump ya kafa da suka hada da batun bincike kan abin da ya shafi makaman kariya na kasar iran musamman ma dai makamai masu linzami ta yadda za su zama cikin abubuwan da wannan yarjejeniya za ta kunsa da kuma iran ta sake jaddada matsayinta na kin amincewa da hakan bayan kuma iran din ta bayyana matsayinta wanda shine matsayi na karshe wanda ta tabbatar da cewa babu canji a cikinsa inda jagoran juyin juhalin musulunci na kasar ta iran ayatollah said ali khamenei ya tabbatar da cewa kasar iran ba ta gaggawa dangane da dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya da aka rattaba hannu tare da ita da sauran manyan kasashen duniya abinda kasar iran take bukata da farko dai shine kasar amurka ta janye dukkanin takunkumai na zalunci da ta dora a kan kasar ta iran waɗanda suka saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa sannan a tun lokacin da amurka ta ga dama za ta iya dawowa a cikin wannan yarjejeniya domin kuwa ita ce ta fice da kanta ba tare da matsin lamba daga wani bangare na bangarorin da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ba su ma'ana su bangaren manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta iran da suka hada da shugaba rauhani da kuma shugaban majalisar dokoki muhammad kalibab game da kuma alkalin alkalai ibrahim ra'isi sun da wannan matsaya da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar ta iran ya dauka da ke nuni da cewa iran din ba ta bukatar yin hanzari na ganin cewa amurka ta dawo a cikin wannan yarjejeniya abinda suke bukata shine amurka ta yi aiki da yarjejeniyar ta hanyar saba mata da ta yi tun daga farko ta janye takunkuman da ta dora wa kasar iran idan ya so daga bisani za ta iya dawowa a lokacin da take bukata a cikin wani jawabi da ya gabatar a cikin wannan mako jagoran junju hali musuluncin na iran ya bayyana cewa ƙasar iran ba ta bukatar kalamai na fatar baki ko kuma alkawalla waɗanda ke yin su ba tare da an cika su a aikace ba abinda kasar iran take bukata shine a aikata abin da aka faɗa a aikace kasar iran ɗin ta ɗauki matakai waɗanda suke a matsayin martani dangane da saba alƙawlan da manyan ƙasashen duniya suka yi musamman ma da ƙasashen yammacin turai ɗaya daga cikin matakan da iran ɗin ta ɗauka kan wannan yarjejeniya shine matakan da majalisar dokokin ƙasar iran ɗin ta rataba hannu a kansu na komawa akan aikin tace sinadarin uranium a cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran wanda kasashen turai suke fargaban cewa iran din za ta yin amfani da haka wajen kera makaman nukiliya wanda kuma tuni iran din ta riga ta koma zuwa ga wannan aiki na samar da tattaccen sinadarin uranium kashe 20 cikin 100 a cibiyunta na nukiliya baya ga haka kuma iran din ta bayar da wani wa'adi na ranar 23 ga watan fabrairu da muke ciki wato ranar talata mai zuwa akan cewa matukar bangarorin da suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya ba su dawo sun yi aiki da ita ba kamar yadda aka rataba hannu kuma janye takunkumai akan kasar ta iran to kuwa iran din zata ta takaita irin haɗin kai da take baiwa jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya masu gudanar da bincike da sa ido a cibiyoyin nukiliya da kuma ziyarar bazata da suke kaiwa a duk lokacin da suka ga dama a manyan cibiyoyin nukiliya na kasar ta iran wannan mataki da kasar ta irin ta sanar da cewa za ta dauka ya sanya bangarorin da suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya ci gaba da tuntubar kasar domin tabbatar da cewa bata aiwatar da hakan ba yayin da ita kuma irin ɗin ta tage akan bakanta amurka ta ɗauki mataki na sassauta matakan da tsohuwar gwamnati ƙarƙashin shugabancin donald trump ta ɗauka na takurawa jami'an diplomasiyya na kasar iran da suke majalisar ɗinkin duniya da kuma takaita dukkanin harkokinsu da zirga-zirgar su inda gwamnatin joe biden ta sanar da cewa ta sassauta waɗannan matakai da jami'an diflomasiya na ƙasar ta iran suna da haƙƙin su iya yawatawa har zuwa tsawon kilomita 25 daga masaukinsu a birnin new york baya ga haka kuma gwamnatin joe biden ta sanar da cewa tana fifita bin hanyoyi na diflomasiya dangane da batun shirin iran na nukiliya da kuma tattaunawa da ita akan sauran batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ma batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya dangane da wannan mataki da kasar ta iran take shirin ɗauka a ranar talata mai zuwa wato 23 ga wannan wata na fabrairu da muke cike tun a ranar asabar da ta gabata shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya iso birnin tehran inda yake ci gaba da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar domin shawo kansu akan su dakatar da matakin da suke shirin ɗauka na takaita haɗin kai da suke baiwa jami'an hukumar masu bincike a tashoshin nukiliya na ƙasar iran ko kuma dakatar da duk wata ziyara ta bazata da suke kaiwa domin sanya ido akan shirin iran ɗin na makamashin nukiliya to amma dai bisa ga abin da yake fitowa daga bakunan manyan jami'ai na gwamnatin ƙasar ta iran ƙasar tana nan akan bakanta matukar dai amurka bata janye takunkumai da kuma dawowa cikin yarjejeniyar da yin aiki da abubuwan da aka rataba hannu akan ta ba tsakaninta da manyan kasashen duniya. jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da ya riga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu a haduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tahir amiraji ya dawo dauke da labarin duniya amma a takaice cibiyar da ke bibiyar kai kawon jiragen ruwa a duniya ta ba da sanarwa a kan shafinta na twitter kan cewa iran ta sake aikewa da jirgin ruwa dauke da makamashi zuwa kasar venezuela sanarwa ta kunci cewa man da iran din ta aiki zuwa yankin e1 palito da ke kasar venezuela ya kai lita miliyan 44 wanda ne karo na uku da iran take aikewa da jiragen ruwa zuwa kasar venezuela dauke da makamashi a ranar 24 ga watan mayu shekara ta 2020 ne iran din ta fara aikewa da man fetur zuwa kasar venezuela masu haro da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah ya kai mu lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh